gaskiya na biyu kun burge masu saurare shi sa muke cewa da mu da ku muna tare ma abota son jin labarin littattafan Hausa masu ma'ana da fa'ida to ga wajen an zo. Gaskiya Real TV su ne gaba saura na baya. Wajen aza muku kayatattun labaran littattafan da ke da daɗin sauraro a cikin salon kwarewa da kuma burgewa. Gaskiya Real TV sun kware kwarai da ainihin da kan kuma dai za ku ce na gaya muku wannan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihal kashi na bakwai. Tana shiga ita kuma kukan da take ta danewa kumce mata ta kwantar da kanta a jikin gado ta shiga rera shi ya tsaya a bakin kofa tare da harɗe hannuwansa a kirjinsa yana sauraron sautin kukan da take wanda ko ba faɗa masa ba ya san na rabuwa da twins ne. a hankali ya fara takawa ya sa'in da take tsugunnawa ya addabta ita cikin sanyin murya tare da cewa ya ce please anti stop crying ya ta dago kanta da sauri tare da jiwa a tsorace idan bata ji shigowarsa ba sai maganarsa kawai ta ji ta dan ja baya tare da kallonsa cikin mamakin karfin halinsa na shigo mata har cikin daki ya ce fuska kamar kamar karamin yaro tare da yi mata alamar roko da hannunsa ta tsaye da kuka da take yi cikin jan numfashi tare da kokarin mikewa tsaye hannu ya tsira aljihun wandansa ya dauko hankicin ɗinsa ya mika mata ta karba ba tare da ta ce komai ba ta shiga share hawayen fuskarta wani sassanyen kamshi ya rike hancinta wanda ya sa ta sakin ajiyar zuciya ba tare da ta shirya ba tare da lumshe idanunta Princess ya faɗa murya ƙasa-ƙasa tare da jan suna. Bude idan ta tayi da sauri ta sauke su akan fuskarsa cikin nazartar wani abu. Princess ta maimaita sunan a kamar mai son tuno wani abu. Kusancin da suka samu a yanzu yasa ta samu damar ƙarewa fuskar su kallo sosai. Sai ta yi kamar ta san fuskar amma ta rasa ina ta santa. Ko kuma dai yana kama da su Afra ne shi yasa ta kawar da kanta da sauri ganin yadda yake sakar mata wani murmushi wanda yake ƙoƙarin zautar da zuciyarta. Hisa handsome ta faɗa a tare da miƙewa tsaye da sauri kamar kamar wadda aka tsikara shi ma miƙewar ya still idanunsa na kanta ba tare da ta kalle shi ba ta miƙa masa hanki ɗinsa tare da faɗin thank you ya karba tare da faɗin you are welcome and I want to talk to you da sauri ta kalle shi ta ce ni kuma ya kiɗa mata kai ta ce okay ina jin ka ya ɗan jan numfashi kaɗan sannan ya fara magana tun da nake son na miki godiya akan tsintar yarana da kika a titi kika ɗauke su ba tare da kyama ko tsoron wani abu ba an kar kuma kar ka damu ayi wa kai ne ta katse shi da faɗin haka ya murmushi ya ce duk da haka ba kowa ne zai iya abin da kika yi ba hakan ya nuna kina da kyakkyawar zuciya mai cike da tausayi da jin kai Allah ya biya ki albarkacin rayuwarki ya yi miki duk wani abu da yake damun ki a cikin rayuwarki ya yi miki tukuici da gidan aljanna cikin jin daɗin addu'arsa ta ce amin ya Allah na gode sosai Allah ya raya mana twins ya ce amin and second I turo ofin ɗakin da aka ya katse masa maganar da yake zara ce ta shigo cikin ɗakin bakinta ɗauke da sallama yayi dakto dama kana nan muna ta neman ka za mu tafi ummi ta kira wayar ka baka daga ba ya juya ya nufi kofa yana faɗin ina nan ina yi wa anti godiya ne zara ta murmushi ta ce gaskiya ne ya ta kirkiro murmushi tana kallon zara bayan ya fice tace har kun fito zara tace ce i eh. sai tafiya Nihal bata kuma cewa komai ba ta dauki wata leda da ke cike da kayan wasan su Afra suka fice daga dakin zuwa downstairs babu kowa a falon duk sun fice a parking space suka tarar da su tsaitsaye suna sallama su Afra suna hango Nihal suka rugo ta suna faɗin anti dadi ya ce da ke zamu tafi zaki je gidan mu ko Nihal ta shafi kuncin su tare da gyaɗa masu kai Zara ta karbi ledar hannunta ta zira a mota sannan ta dawo ta karbi phone number ta cikin matukar dauriya Nihal ta karasa bakin motar za su tafi a cikinta ta ce wa Ummi ku gaida gida Allah ya tsare Ummi ta ce amin diyata sai mun kuma dawowa ko kuma in kin zo ganin ƴaƴanki Nihal ta murmusa bata kuma cewa komai ba nan tana bude baki ta san kuka ne zai kubce mata ta bude murfin motar ta zira su afra wanda suka makale mata su sai da sai da ita za su tafi ganin ba bata shigo motar ba tana kokarin rufewa suka fasa kuka tare da kokarin fitowa ummi tace a'a me ya faru afra tace anti ni wurin anti zani cikin shi, umi ta ce ba ga antin nan ba ai tare za mu tafi da ita amara ta ce ai ba ta shigo cikin mota ba niyar da kwalla ta tara mata ido ta yi murmushi tare da shafa fuskar afra ta ce kayana zan dauko yanzu zan dawo sai mu tafi yarinya ta ce to zan bi ki ummi ta ce a'a afra ku jira ta ta dawo yaran suka saka kuka dan sun gane wayo ake musu yar ta juya da sauri ta bar wajen hawaye na zuba daga idanta ahmad da ke tsaye yana kallon su ya bi ta da kallo da sauri kuma ya bi bayanta ya sha gabanta ta sa ba ta ce ba tare da ta ce komi ba bata dago kanta ba fuskar ta cike da damuwa ganin tana kuka yace I'm sorry na raba ki da yaran ki ko ta dago ta kalle shi cikin mamakin sa shi da yaran sa amma yana bata hakuri ya mata murmushin nasa mai shegen kyau tare da girgiza mata kai alamun ta daina kuka. cin kukan su afra a kusa da ita yasa ta juya da sauri ashe fitowa suka daga cikin motar suka taho gurinta ta tsugunna ta rungume su a jikinta sannan ta dago su ta ta musu fik a goshinsu tana murmushin Afra ta ce anti ki zo mu tafi please mu da ke za mu tafi kafin na da cewa na abu ahmad da ke tsaye yana kallon su cikin burgewa ya kama hannun yaran ya ce anti za ta ɗauko kayanta ne mu je mota mu jira ta yar ta miƙe tare da juyawa da sauri ta ɗaga wa zara hannu sannan ta nufi cikin gidan zuciyarta cike da kewar yaran bayan tafiyarta ba jimawa samar suka fice daga gidan suna ɗaga wa mama hannu sai da suka fice ne sannan su mama suka koma cikin gidan Nihal ba ta yi kuka sosai ba kamar yadda mama ta zata. Tana koma a ɗakin ta ta shiga tola ta wanke fuskar ta. Sannan ta sako ƙasa a gurin Anta Aisha suka sha hira. Bayan sallar Maghrib, Anta Aisha ta tafi. Tana tafiya ba jimawa Sadiq ya zo. Shi ma ya yi tunanin zai zo ya same ta cikin damuwar rashin sa'afar amma sai ya tarar da aka san haka. suka sha hirarsu kamar ko da yaushe washe da hantsi ta shirya ta je salon aka mata wankin kai daga nan ta wuce gidan Hanifa kamar yadda ta mata alkawari sai ba magarba ta dawo gida a hakan ma da kyar Hanifa ta bar ta taho suna ta shan hirarsu bayan sallar isha izara ta kira ta a waya bayan sun gaisa ta musu ya suka je gida ta hada ta da afra sun dade suna wayar suna ta bata labarai bayan ta sha complaint da rashin bin su da bata yi ba ranar monday ta fara zuwa Swiss International na school a gidan TV su take yi hakan yasa abin ya zo mata da sauki bayan tafiya su afra kullun sai sun yi waya a waya zara dan yanzu duk abin ahmad ya haƙura ya bar su a gidan ummi su ta gaba da zama a nan saboda abin da ya faru niyar ta rasa me yasa fuskar ahmad ta bacewa daga idanunta musamman murmushin sa da ya ta kashe ta da su a ranar kullum sai ta yi imajin ɗinsa a cikin ranta a gefe guda kuma tana son tuno inda ta san fuskarsa don tabbas ta taɓa ganin ta a rayuwarta ko da a hoto ne kuwa ranar asabar da yamma ta dawo daga gurin aiki ta tarar hamida da mominta sun zo gidan a gajiye take amma duk da haka ta zauna a falon ƙasa inda ta tarar da su da fara'ata ta ce ku da zuwa hamida ta mata wani mugun shegen kallo ta ɗauke kanta hajiya saratu baya bawa fallasa ta ce yauwa niyal ta ce ina yini momi hajiya saratu ta ce lafiya ashe an an yi bikin nan taki mara kunya niyal ta ce i eh, cikin rashin jin daɗin mara kunya da ta kira hanifa da shi hajiya saratu ta taɓe baki ta ce ke kuma yaushe ne naki bikin niyal ta ce mami idan an saka biki na ai za ku je hajiya saratu cikin bakin ciki ta ce au da akwai wanda kike kulawa yanzu kenan niyal ta ce i eh, cikin takaici hajiya saratu ta ce wane mai rabon ɗora wa iyayensa asarar sa ne ko kuma munafuntarsa akai ba a gaya masa matsalar da kike da ita ba ya ta yi shiru don ta gane inda maganar Hajiya Saratu ta dosa Hamida ta ce ke ma dai momi banda abinki akin san ba za a faɗa masa ba tunda ana neman a shiga daga ciki kar a tsufe a gida Hajiya Saratu ta ce haka ne fa dota shi dai ya Muhammad Allah ya hada shi da masifa yana zaman zaman sa za a bata masa suna a idon duniya daga ya fito a dinga nuna shi ana yarinya ce a gidansa ta zama annoba duk wanda za ta aura sai ya mutu mama da ke sakowa daga sama karfin maganganun momi a kunnen ta yi wani murmushi ta ce saratu kenan hajiya saratu ta ce to karya na faɗa ne ai gaskiya ce wa sani ma ko da ma can dangin nata sun san annoba ce ita shi yasa suka ki rike ta kar ta zame masu masifa har mama za ta kuma magana sai kuma ta fasa ta san dama haka hajiya saratu ke so ta tanka mata su yi ta yi ita kuma ba ta da wannan lokacin ta dubi na hal da take kuka sosai na kiranta annoba da Hajiya Saratu ta ce ta ki wuce sama ta miƙe ta zari jakarta tana share hawaye ta yi sama mama ta bi bayanta ta bar hajiya sarar tana ci gaba da faɗar baƙaƙen maganganu marasa daɗi akan nihal akan kujera ta tarar da nihal ta kifa kanta tana kuka mama ta janyo ta jikinta ta shiga lallashinta tana faɗin ki yi shiru haka kin ji kukan ya isa kar ki ɗauki maganganunta na banza ki saka a ranki har su zo suna damun ki na san halinki da saka abu a rai ta ɗago ta ta shiga share mata hawayen fuskarta sosai maganganun hajiya saratu suka daki zuciyar nihal musamman idan ta tana kalmar annoba da hajiya saratu ta kira ta da ita hakan ya sa hawa ƙawayenta suka ƙi tsayawa mama ta tashi ta shiga ɗakin ta bar ta a falon hajiya sare tana cikin mitar ta amin ya shigo falon tana ganin sa yayi shiru hamida ta faɗaɗa fara'a ta cikin iyayi ta ce yaya amin sannu da zuwa kallo ɗaya mata ya ɗauke kansa tare da amsa mata ciki ciki ba ba ba fallasa ya gaishe da hajiya saratu sannan ya haye upstairs abinsa a fadar tarar da Nihal durƙushe inda mama ta barta tana kuka ya bita da kallo tare da faɗin wata happened to you Nihal ta ɗago kanta a jin muryarsa amma bata ce komai ba ya ƙara so ya tsugunna a gabanta a ɗan ruɗe ya ce tell me what happened Nihal ta share hawayenta ta ce mami ce ta kira ni da annoba sai ta kuma fashewa da kuka shiru ya cikin ɓacin rai ya rasa uwar Minihal ta tsarewa Hajiya Saratu a rayuwarta ta tsane ta a hankali ya matso dab da ita ya janyo ta jikinsa ya rungume ta tsama a kirjinsa ya shiga rashinta. Lamo ta yi a jikinsa tana sauke ajiyar zuciya tare da barin kukan da take yi. A hankali ya ɗago ta daga jikinsa yana duban ta da murmushi akan fuskarsa. Ya ce, "Je ki wanke fuskar ki, ki zo ki raka ni unguwa." Ta gina masa kai tare da miƙewa ta shige ɗakin ta, ya bita da kallo. Cikin sauke numfashi, miƙewa ya shi ma ya shiga ɗakin mama. Bayan sa ya yi sallama ta amsa masa, sun gaisa ya zauna a gefenta tare da faɗin mom ki taya ni murna. Next month zan dawo Kano da aiki insha Allah. Mama ta ce, "A ah, masha Allah, na ji daɗin hakan sosai. Kaga an huta da fargabar barin Hafsa ita kaɗai a gida ya ce haka ne bari in je masallaci na ga lokacin sallah gabato idan na dawo za mu fita da yarki mama ta ce fita kuma zuwa ina ya ce unguwa ta ce ita unguwar ba ta da suna ne yana miƙewa ya ce sirri ne tsakanin yaya da ƙanwarsa mama ta tare baki ta ce kamar gaske ya murmushi kawai tare da ficewa daga ɗakin ita ma ne halli ta shiga toilet bayan ta wanke fuskar ta ganin magarba ta gabato sai ta ɗauro alwala ta fito a gaban madubi ta tsaya ta ɗan gyara fuskarta. ta ta saka kwalliya idanunta saboda kukan da ta yi bata canza kaya ba amma ya kawai ta farko ta yaba ta ajiye hijabin da yake a jikinta ɗakin mama ta shiga don sanar mata amin ya ce za su fita Zuciya ta cike da mamakin sa don ta manta rabon da su je unguwa ko wani gurin tare da shi don tunda ko mama ta ce ya kai ta school ko gurin aiki sai ya hada sai ya hada ta da direba ya ce shi ba direban ta bane ba ta tarar da mama tana toilet tana alwala ganin kofar toilet din a buɗe ta sa bakin kofar tace mama yaya ya ce za fita yanzu mama tace ya faɗa min amma ai ka ci abinci kafin ku tafi tace ce bana jin yunwa mama tace ce shikenan ai ki je ki yi sallah kafin ya dawo shi ma ya je masallaci Niyal ta ce to ta dawo cikin ɗakinta ta ta ɗauki da duma ta shimfiɗa ta tsira hijabinta mama ta tayar da sallah after some minutes Amin ya shigo ɗakin yana duban hali ya ce tashi mu je kar dare yayi mama ta ce Allah ya tsare saura kuma kafin ku dawo ka sa min ita kuka dan na san hali ya dan murmushi bai ce komai ba ya ta yi wa mama sallama suka fice a tare yana ta bar Hajiya Saratu da Hamida haka suka sako suka same su da alama ko tashi sun je sun yi sallah ba su yi ba ba su ce ba su kala ba suka fice su kuma su hamida suka raka su da namujiya bayan fitar sami da ta dubi mahaifiyarta ta ce sabon salo barawo da sallama ko ina kuma za su a daren nan Hajiya Sa'ar ta ce oho musu amma ni fa na fuskanci take-taken Hajiya Fatima so take ta aura wa Aminu shegiyar yarinyar can amina ta lailayo a shari'a ta ce jan da kuwa an yi karamin yaki a family wallahi ta hana shi aure na sannan kuma ta aura masa wata can bare Hajiya Sa'ar ta ce hmm ba dai kamar ta ita ta haife shi ba to ai ba ɗanta bane ba ita kadai wallahi matukar ta ce za ta aura wa Amin yarinyar nan da ta ki auruwa sai na da ta auruwa sai na yi sanadin barinta ta gidan nan mu zuba mu gani ni da ita cikin damuwa Hamida ta ce momi duk ba wannan ba ma wayya batun aure na da ya Amin ne kin ce mun wannan zuwan da muka yi akan maganar auren ne kuma ban ga wata alama da ta nuna haka ba ni fa gaskiya na gaji da gafara ta ban ga kahu ba ta kare shi maganar cikin botsarewa momi ta ce me yake ci na baka na zuba ne ki bari ki gani me zan yi mana akwai shirin da nake yi da zarar ya kammala za ki sha mamaki ke ki kwantar da hankalinki ba na son kina damuwar nan hanifa ta sauke numfashi cikin damuwa ita yadda amin yake nuna halin ko kula ma da ita ya fi komai daga mata hankali gashi ta babu wani wanda yake zuwa wurinta a yanzu da sunan saurayi ƙawayenta duk sun yi aure ita ga kuɗin ga aiki tana yi amma babu ne. duk da uwar maganin farin jinin da uwarta take ɗirka mata kuwa sai da suka shiga mota sannan Nihal ta dubi Amin ta ce yaya ina zamu ba tare da ya kalle ta ba ya ce sayar da ke zan yi ta haka sa ta ja bakinta ta tsuke har suka karasa wani haɗaɗɗen bakari da ke cikin Nasarawa babu wanda ya ce ufam ya fakin din motar ya fito ita ma ta biyo bayan shi suka shiga gurin kamshin abinci irin mai tsinka yawon nan ne ya fara musu welcome gurin ya haɗu sosai kuma babu hayaniya ko kaɗan suka zauna a kujerun da ke zagaye da tebur suna fuskantar juna Amin ya ɗauko wayarsa ya shiga latsawa ita kuma bata fito da waya ba ta baro ta a gida kallon gurin kawai take cike da burgewa wani ma'aikacin gurin ya kawo musu takarda mai dauke da duk wani abu da suke siyarwa a gurin tare da price dinsa Amin ya karba ya duba tare da selecting abin da za a kawo musu. Bayan mintuna biyar ma'aikacin ya dawo dauke da madaidaitan plate guda biyu a hannunsa. a gaban Niyal ya ajiye su duka kamar yadda Amin ya ce masa Niyal ta kalli snacks din yawunta na tsinkewa saboda ƙamshin da ya bugi hancinta plate na farko meat five ne a ciki da spring rolls da samosa plate na biyu kuma pizza and shawarma ne a ciki sai kuma juice and bottle water a gefe sai tishu ba tare da Amin ya kalle ta ba yana ci gaba da latsa wayarsa ya ce ki sauri ki ci ta dube shi ta ce kaifa ya girgiza mata kai alamar a'a bata kuma ce a komai ba ta yawar murci ta bismillah ta fara ci cikin nutsuwa cin abincin hal babu sauri kafin ta gama fiye da mintuna ashirin sun wuce kuma bai fi rabin abin da aka ajiye mata ta ci ba bayan ta gama ya je ya biya kuɗin tare da siyan wasu snacks ɗin a biyu aka masa fakejin ya karɓa suka baro gurin daga nan gurin kuma shan ice cream da siyar da chocolate ya kai ta suka shiga ya ce ta ɗibi abin da take so ya almasoyi ya chocolate da wafa ta ɗiba son ranta ya biya kuɗin suka fito suka nufo gida lokacin har an yi isha'i suna hanya hafsa ta kira shi da ya duba ya ga ita ce sai ya ki ɗagawa sun kusa zuwa gida ta ji muryarsa ba tare da ya juyo ba ya ce ko mu ƙara zuwa wani gurin ne yal ta ce a'a dare yayi ya dan kalle ta ya ce ko dai wannan saurayin naki ne zai zo kike sauri ki koma gidan ta ce a'a wallahi ka san idan muka daɗe mama za ta yi faɗa ya ce hmm kawai a parking space ya ajiye ta bayan sun karasa gida ya ba ta ledojinta ya ce ta gaishe da mama shi ya wuce ta yi masa godiya sannan ta nufi fat ɗin mama tana jin zuciyarta ta mata sanyi akan bata mata ranta da hajiya sarar ta yi sosai ta ji daɗin fitar nan da suka ko dan ta daɗe ta fita irin guraren nan ba ne bata tarar da su hamida a falo ba da alama sun shige ɗakin hakan ko ba ƙaramin daɗi ya mata ba ɗakin mama ta nufa ta tarar da ita tana shirya kaya a wardrobe mama na dawo ta faɗa tana zama a gefen gado mama ta ce sannin da zuwa ina amin ɗin ta ce ya wuce gida mama ta ce ina kuka je ne Niyar ta ce wani bakiri ya kai ni sai kuma muka biya muka siyi ice cream mama ta ce shine dan don wulakanci ba zai je da matarsa ba sai dai ya zo ya dauke ki. To masu sauraro anan zamu dakata. Ni mami ba nake muku fatan alkhairi.